أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإيمان المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتفى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo mu yau litinin ashirin da 21 ga watan bulƙada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1441 kuma yau sha uku ga watan bakwai miladiyya ashirin a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun wannan littafi na ikhtiyarul aula fi sharhi hadith iktisam al ala wallafa babban malami al-imam al-hafiz abu al-faraj abdurrahman ibn ahmad ibn rajab alhamdulillah rahmatullahi alaihi wannan littafi na ikhtiyarul aula littafi ne da ibnu rajab alhambali ya rubuta shi domin sharhin hadisin tattaunawar mala'iku a game da guda uku abu na farko abin da ya kunshi ababen da ke hankali ma mutum zunubansa in ya aikata abu na biyu ababen da ke ɗauka darajar mutum idan ya aikata su abu na uku dunkulallun addu'o'i waɗanda suke karɓaɓɓu a wajen Allah wanda idan ɗan adam ya yi su Allah bai anshe su Allah ya karɓi addu'o'in muna ma wannan zai zama majalisunmu na sha uku kuma muna cikin asababu sani min muqassirati dhunub al-mashi ala al-aqdam ila al-jama'ati wa ila al-jumu'ati sabbi na biyu daga cikin sabubba da suke jawo Allah ya kankare ma mutum zunubansa wannan sababin shine tattaki da kafa domin zuwa sallar jama'a a masallaci ko kuma sallar juma'a mutum ya tafi sallar azhar ko la'asar ko magriba ko isha'i ko asbahi da kafa wannan yana daga cikin abin da Allah ke kwaranyan masa da zunubai ta sanadiyyarsa haka nan tattaki zuwa masallacin juma'a mutum ya tafi a kafa ba tare da ya hau abin hawa ba shi ma yana ɗaya daga cikin waɗannan sabubba da suke jawo Allah subhanahu wa ta'ala ya kankare ma bayinsa zunubansu Allah kankare mana zunubanmu ya gafarta mana ya sa mu a cikin bayinsa waɗanda suke kubutattu waɗanda zai sa su a cin aljannar sama ɗaukakiya jannatul firdausi al'ala wannan gabar da nake kai dai ita ce ta kamar yadda muka faɗi cewa albashi wa alal aqdami ila al-jumu'ati wal jam'awi jama'at sai ya ce wa fi sahih al-bukhari an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح hadisi ya zo a cikin bukhari daga sayyiduna abu hurairah radiyallahu anhu sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma sahabin da fi kowa yawan riwaya a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace man gada ila masjidi duk wanda ya tafi masallaci da safi al-ghada daga lokacin da alfijir ya keto ana ce masa al-ghadatu har zuwa kusan sallar la'asar shi yasa abincin safe suke ce masa alghada'u hakanan abincin rana suka ce masa alghada'u atina ghada'ana laqad mai min safarina na saba, to alghada'u an samo shi ne daga alghada shi kuma al'asha'u an samo shi ne daga al'isha'u wannan lokacin a nan mun samu salloli guda uku kenan asubahi a zahar la'asar dukkanin su waɗannan to sabu salawatil ghadati suna cikin sallolin safiya wato sallolin rana tun daga lokacin da alfijir yake to har zuwa la'asar duka waɗannan a lokaci akan dunkule su a duke su a matsayin auqatul ghadati aura ko kuma ya tafi masallaci da yamma a nan mun samu salloli guda biyu arrauha ko arrawah lokacin yammaci almasa'u kenan ana iya cewa daga lokacin sallar magriba har zuwa sallar isha'i waɗannan sun zama mun samu salloli guda biyar kenan duka kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa aqimis salata li duduki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda waɗannan lokutan guda uku sun kunshi salloli guda biyar to nan kuma lokuta guda biyu al-qadatu da ar-rawhatu hmm? to idan mutum ya tafi masallaci da sace har zuwa rana ko kuma ya tafi da maraice to a'adda Allah lahu nuzulan fil jannati Allah madaukakin sarki zai tanadin masa kwacciyare kwacciyare abinda ake tanadin ma bako duk abinda bako yake da bukatar sa shine balarabe yake ce masa nuzul kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa nuzulan min ghafurir rahim nuzulan min ghafurir rahim kacchara ne wato abin da ake sauta bako da shi a tanadin masa min gafurin rahimin daga ubangiji wanda ya zo mai yawan gafara kun mai yawan rahama an nuzul to Allah zai da masa kullama ga da'u a hadin lokacin da ya je da yamma da safiyan nan ko kuma da maraici Allah zai da masa wannan kun ga wannan umumin zuwa masallaci ai sallah la'alla yana iya kunsar eh, hadda sallolin nafila amma dai asali mala ibn rajab a nan yana mana batu ne akan kan salawatul mafruḍa sallolin farilla domin su ne hadisi ya ambata al Alal 'ala Ilal jamaati Awil Juma'ati, jumuati tattaki da kafafu mutum bai hau abin hawa ba domin zuwa a sallar jama'a ko kuma ai sallar juma'a ibn rajab alhamdulillah rahmatullahi alayhi ce wan nuzul huwa ma yu'addu liz-za'ir 'inda qudumi abinda ake ce ma an-nuzul shine abinda ake tana ma mai ziyara baƙo inda nuzul inda qudumi a lokacin da ya taho kaga sai ka fara cin daga misali eh, daga cikin an akwai abin nan eh, abin nan iqbaluhu iqbaluhu bi bashashatil wajhi a karɓi baƙon da sakin fuska eh. la khaira la khaira inda murifin ghairi mumtasiri in izi babu alkhairi ga mai saukar bakin da zai sakin fuska shi ne bahaushe yake cewa shimfiɗar fuska ta fi ta tabarma to abu na farko kenan ya fahimci da ka zo wajensa to ka zo ne ya karbe ka hannu bibbiyu tarahu idza ma ji'tahu mutahallilan ka annaka tutihi alladhi anta sa'ilu baƙonka idan ya zo wajenka to ka sakin mishi fuska ta yadda kamar kai ne ka tafi wajen shi ya baka to shi ne ake cin shi nuzul tun daga bashashatul wajh sannan abu da ya shafi tanadan masa man ɗaki domin so tare in mutum ya zo daga wani waje yana gaji yana yan kila yana da lalura lalura da za ta buƙaci ya zai buƙaci ya shiga man ɗaki wanda yana cikin nufin sannan ƙarawa da abincin da za a bashi da abin shan da za a bashi zuwa wajen kwana duk wannan yana cikin nufin ma yu'addu lizzairi inda qudumi abin da ake tanadan mu mai ziyara a lokacin da ya zo yana isowa a tanadan masa to shine ake ce masa nuzo yana da alaka da da da da da nazala madda tana da alaka da nazala nuzul nazala ya sauka to nuzul idan nazala to yuqaddamu ilayhi nuzul idan bako ya sauka to sai a gabatar mishi da ababen da yake bukata to abinda Allah yake ma bawansa kenan idan ya tafi masallaci mutum ya tafi masallaci Allah zai masa wannan daraja shi yasa ba inda mutum zai tafi ya samu lada kai tsaye kamar masallaci wa fi tabarani ya zo a cikin mu'jamu tabarani al-kabir al-imam tabarani rahmatullahi alaihi ya fitar da shi a cikin al-mu'jam al-kabir min hadithi sulmana marfu'an daga hadisin salman al-farisi radiyallahu anhu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam salman eh, ɗaya daga cikin mutanen farisa waɗanda suka musulunta babban mutum ne eh, Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi ya yi addinai ba addini ɗaya ba ya taso a matsayin mai bautar wuta har sai da ya zama shi ne shugaban hura wutar hura ziga-zigi na wuta wadda za a bauta wa baban shi yana matuƙar santa babansa kuma jagora ne a wannan aikin na bauta bauta to sai Allah madaukakin sake da rabe shi da san Salman bai san ya ga Salman ya ya rabu da shi ko da na cutawar ido so haka Salman ya zama shi ne har wata rana dai eh, Salman ya fara shakka a game da wannan bautar da suke cewa ba wuta ba a bar bauta ba ce. ta cancanta a bauta mata abin da ke cutar da mutum ta halakar da shi ta kona shi to da haka salman ya tafi ya je ya gamu da wani kirista malami rahibi ya hada shi bayan ya gudu daga mahaifinsa kenan to ba a daidai ba rahibin ya mutu sai da salman ya shiga hannun rahibai manya-manyan fada-fada masu bauta irin na irin na zamanin annabi isa alaihi salam wajen kusan guda hudu sannan daga baya kuma aka yaudare shi aka ce da shi a matsayin bawa ya fada hannun bai behudi da ci gaba da bautar da shi a garin madina har lokacin da allah maɗaukacin sarki ya haɗa shi da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta akwai hadisi da ke cewa salmanu minna ahlul bait amma hadisi ne da bai inganta ba cewa salmanu yana cikin mu ahlul bait hadisi ne wanda ke raunin sadari kamar yadda malaman fanni suka yi bayani ne yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam man tawadda a fi baitihi duk mutumin da ya alwala daga gidan shi wannan fi baitin yana da ɗaukar hankali sosai dole ne mu kula da shi kusan da hadisan da suke bayani kan samun falala alwala da zuwa masallaci to za ka ga an ce ladan zai tabbata ne darajar za ta tabbata ne idza tawadda fi baitihi idan mutum ya alwala daga gida ahsan alwudu ya kuta kyautata alwalarsa sun a san gida daga nan ya zo masallaci fa huwa Allah ta'ala to shi ba bakon Allah ne ya kama Allah ziyara shi yasa ai hadisi yace al-musalli yunadi rabba mai salla ya zo ne yana gani da Allah ta kawai musalli Allah in mutum ya zo masallaci ya ziyarci Allah ne لأن المسجد بيت الله masallaci ɗakin Allah ne وحق على المزوري أن يكرم الزائرة حقي نينا دولي أكن دك وان دي كسن شيء أن زيرتيش توجم وان دي زيرتيش وليش كتي قائد إن ممكن يزيرتيش إن ممكن يزيرتيش توجم وما شي حقي شيء يسا ما ينا دا ينا دا حق الضيافة ثلاثة أيام ينا دا حقي نكباشي باقنتا ka sauke shi a matsayin bakonka har kwanaki uku قال سما يتي أحسن حديث فيه الضياء ثلاثة أيام وما زاد فهو تطوع sauke baki ka sauke bako a ka kai masa abin da ake bukata to haƙƙi ne akan ka kai wannan wajibi na kwanaki uku amma abin da ka ɗora a kan kwanaki uku to na fila ne mustahabi ne amma tilas ne in kai bako to ka bashi waɗannan eh, abubuwa da ake kula da bako da shi na kwana uku duk da malamai sun yi batu akan wannan mun taɓa yin wannan bayanin ne ko a cikin darasin mu na al'adab al-mufrad to to wanda ya zo masallacin Allah ya zo ne zurci Allah shi duk da Allah madaukakin saki malil ibadi alaihi haqqun wajib ba wani abin da bayi za su ce su ne a wajen Allah dole sai Allah ya musu amma Allah madaukakin sarki domin ya nuna girman ladan da ya ce ma bayi a kan wani abu da ya ce su aikata sai ya ce haƙƙun ala haƙƙun alayya haga hmm? nan ga shi mansu yana cewa wa haƙƙun alal mazuri an nukri mazza'i wa za'ibu al-abdul ati al-masjida abin ziyara shine bawon da masallaci wal mazuru Allahu jalla qudratu shi kuma wanda aka ziyarta shine Allah madaukakin sarki Ku an ce wa hakkun alal mazuri an yukrima za'ira haƙƙi ne akan wanda aka ziyarta ya girmama wanda ya ziyarce shi an ka zo masallacin Allah Allah madaukakin sarki zai girmama ka ya baka daraja kai kuma ya kamata kuma ka yake ne a zama an ta ta'addu bi adabi ziyarati li anna li ziyarati adaban kai kuma sai ka tsara ladubba na ziyara akwai ziyara ladubban ziyara hmm? ziyara ma ka ziyarci ɗan uwanka ɗan adam yana da laddu tana da ladduka lalle kuma wannan za ka ziyarci rabbul ibadi ubangijin halittu za ka ziyarta kuma da yan bari an ta ta'addaba li li almazu ka zama ka riƙe ladubba na ziyara shi za aka ce ka kai gudu aka ce ka yi alwala kafin ka taho ka kai a gudu eh, zadaka Allahu hirfan wala ta'adu Allah ya ƙara maka kwaɗayin sallah manzo Allah sun ya ce ma ɗaya daga cin sahabbansa je gudu domin ya samu ruku ya ce Allah ya ƙara maka kwaɗayin san sallah amma kuma wala ta gudu kar kai gudu kar ta gudu manzo Allah sun ya ce idza ataykum salata atuha wa alaykum as-sakinatu wal waqaru fama adraktum fa atimmu fa sallu wa ma fatakum fa in za ku zo masallaci ku zo da natsuwa ku zo da kamun kai ku zo da natsuwa da kamun kai abinda kuka samu ku sallata abinda kuma ku ce muku sai ku cika ta wannan hadisi kamar yadda aka faɗi al-Imam Tabarani ya wuto shi a cikin al-Mu'jam al-Kabir nasa Mala Albani rahmatullahi alaihi ya ya hassana shi wato ya ce ne hadiya ce hadisi ne hasan a cikin sahihu targhibi wa tarhib وفي صحيح مسلم an عن أبي بن كعب قال a cikin sahih muslim ya zo daga cikin ahadul qurra'i sai daga cikin makaranta alqur'ani wanda Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah so na cewa ya zo yi karatu a wajen shi yayi manzon Allah sallama ya yi karatu ga ubayyu ko ubayyu ya kuka ya ce wasan mani Allah ya faɗi sunana Allah ya faɗi ni sunana ya ce ubayyu abaka yanzu su ne ce kwarai sai ubai ya kama kuka saboda munna da farin ciki Allah ya faɗi sunanka hmm? kuma ya faɗi da daraja Allah ya faɗi da daraja hmm? inna Allah ni an akara alayka alqur'ana qala wa sammani manzo su ne ce na'am sabaka hmm? shi ni Allah ya faɗi sunana ce ubayyu a yi su ne shi kwarai da gaske sai ubai ya kasa da idanuwansa da zuciyarsa kawai sai hawaye saboda jin daɗi rajulun قال rajulan رجل min al-masjid minna ubai ya ce na san wani mutum. shi mutumin nan ban san wani mutum da fi shi nisan masallaci ba gidan shi ya fi na kowa masallaci ya fi nisa da masallaci bayan gari yake daga masallacin ma'aiki sallallahu da sama a Madina وكان لا تخطئه صلاة في المسجد أما وانا أبو بن شعوة جذن شياه نقوى نيسا أما قوما سلت بعد شيء أكيد كما سلا ذات ثاني شيء أتحمى مسلاش صحابي سنسل لا خير لا خير في من ضيعها ما الخير لما تمن دي تودر تسلى ومن ضيعها فهو لما سواها أو أدناها وضيعه duk mutumin da ya tozarta sallah to abinda da ke sallah ba ma me yake da daraja a wajen shi in mutum sallah ba ta da kima a wajensa to duk wani abu kuma da kaga ya tozarta ba komai kake mamaki wannan mutumin wa kana la tuqti'uhu salatun fil masjid amma kuma sai ya zama baya kuskura zuwa masallaci ba sallar da za a yi ba da shi ba a masallaci qala faqila lahu ubay radiyallahu anhu yace sai aka ce ma wannan mutum aw qultu lahu a wata riwaya kuma aka nuna cewa ubayyin ne ya ce masa zai ba shi shawara لو اشتريت حمارا تركبه في الظلمات وفي الرمضاء وي يشي ni ina ganin da ka sai jaki amma yanzu misali ki ce masa ya sai keke ko ya sai babur da zai tsahawa fi zulumat a cikin duhu in ana sutu sai ka hau jakinka hau fi ramda'i ko kuma idan ana tsananin zafin rana shi ne an arramba almustajiru li amrin inda shiddatihi kalmustajiri min arramba ibin nari arramba shiddatul har shi ne shi ne shi ne ne hikima yake cewa wai almustajiru li amrin inda shiddatihi mutumin da ya ce zai je ya fake da amuru shi amurin da yake magana kansa inda shi fatihi a lokacin da ya shiga tsananin rayuwa to misalin sa musta jiri minar ramba idin na yi kuma mutumin da zafin rana ya dame shi ne sai ya guga hmm? gidan biredi rana ce zafi ramba uke da to shi kenan sai mutum ya abin zafin rana da ne shi ko sai ruga shi ke gidan biredi kuma daidai lokacin an haka wuta ga ganga ana gasa biredi kaga samu sauki zai sama komi kaga iltaja bima huwa ashaddu min baltaja minhu iltaja bima huwa ashaddu min baltaja abinu. ya fake da abin da ya fi tsanani fiye da abin da ya guje mawa ko a gamza'u kenan aka ba shi shawara ko da ubayyu radiyallahu anhu a wata riwayar shine ya ba shi shawara ko kuma wata riwaya ba a faɗi waye ya ba shi shawara ba aka ce fa kila lahu aka ce masa فقالت لك ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد سيت والله ني بان سو ما أشي غا غدانا غا مسلاتي بان سو إني أريد أن يكتب لي لي ila al masjid ni ina son a rubuta min lada a tattaki da zan yi zuwa masallaci shine mamusha hmm? wa ruju'i sannan kuma haka dawowa ta ta da dawowa ta dukkanin a rubuta min lada sanadiyar su idan raja'atu ila ahli idan na dawo gida shi yasa muka ce malamai suna cewa al-maqasid al-wasa'il laha maqasid wal mutammimat laha hukm maqasid domin almutammimat dawowa ne ko a tawada ababen da suke da alaƙa da aikin da aka yi ko ababen da suke cikawa ne na aikin da aka yi to suna da lada irin ladan aikin da mutum ne so da in mutum zai tafi masallaci lada za a rubuta masa idan ya zo masallaci ya sallah lada za a rubuta masa hakanan dawowarsa gida ma lada za a rubuta mashi. wal aqsi bil aksi kaga idan mutum zai tafi gidan giya ko zai tafi gidan karta ko zai tafi gidan dambe ko zai tafi gidan kwado ko caca to shi ma tun daga nan za a fara rubuta mashi zunubi in ya tafi aka ci gaba da yi zunubi jawowa zunubi kaga zahaba bi sakhatin min Allah sannan ba a bi ghadabin minhu wal iyaz billah to shine yace abin da nake so kenan a rubuta min ladan tafiya sannan a rubuta min lada na dawowa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله النبي صلى الله عليه وسلم الله تترى مكتك ذهابا وإيابا تفير كددا وكا لا داني هذا وانا مبنى wa kullama shaqqa al-mashi ilal al-majli kana afdala kuma duk lokacin da tafiya ce ma mutum ilimi zuwa masallaci wannan tafiya ta fi falala zuwa masallaci kawai shiga jif jif ke ce mata ko jif kuma sannan ga ac kuma kila ma ba tuku ba shi yake tuka ba tuka shi ake kawai ya shiga onas kwana kawai ana tuka shi shi kuma wani zai tafi masallaci ba mota a kafa zai tafi za ka haɗa ladansu ko ka ce ka ba su maki ba Allah ta'ala ba na tabbatar da sai ka ta wanda ya tafi a ƙasan nan fiye da wanda ya ji a to shi ne cewa kunna ma shaqqal mashi ilal al-masjid kana afbala duk lokacin da tattaki ta wahala ya fi wahala zuwa masallaci to wannan tattakin ya fi falala ولهذا فضل المشي إلى صلاة العشاء وصلاة الصبح كنت وانا فكر شي يسا أكفيفي تسلى العشاء تسلى أصباهي تفيا زوا سلى العشاء زوا سلى أصباهي شي يسا أكفيفي تولى تفيا سلى العشاء أقوي جري wasu wajajen lokacin bawa lokacin tsoro ne haka sallar asuba akwai wanda unguwanninsa akwai karnuka akwai gwanin da sai ka ɗau sanda in za ka masallaci saboda karnuka ga da rana fa za ka gan su sannan wa udila bi qiyamil layli kullihi sannan aka auna ladan da mutum zai samu na zuwa sallar isha'i kamar yayi qiyamul layli ne tun daga farkon dare har asuba ladan da za a ba mutum amma fi sahihi muslimin من يدي زوأش صحيح مسلم عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة نأكل مسلمين أحيا الصحابة شيخ قوة أشكين صحابة كنيا وأحياهم عثمان وندي قوة كنيا شيني سيدنا عثمان أما أتحي من رجل تستحي منه الملائكة ينزب ناجي ba ji kunyar mutumin da mala'iku suke jin kunyarsa ba mala'iku usmana mala'iku suna jin kunyarsa to sajiru na usman kenan yake cewa manzo ya ce man sallal isha'a duk mutumin da ya sallar isha'i fi jama'a a cikin a cikin jama'a a shi kai a gidansa ba ka annaba qama nisfal layli kai ka ce daidai yake da mutumin da ya salla rabin dare wa man salla subha fi jama'atin wanda kuma ya zo ya sallar asubahi a cikin jama'a ka annama qama al-layla kullahu kuma ya kiyamul Layla ne duka in aka ɗauko wancan aka haɗa masa kaga ga Garabi ga ya samu sallar isha'i a cikin jama'a ya zo ya samu sallar asubahi a cikin jama'a to faka annama qama al-layla kullahu kamar ya yi kiyamun laili ne duka ladan da za a bashi awa nawa yanzu misali mu a nan Zariya eh, inda muke lokacin sallar isha'i yana shiga karfe takwas da kusan minti goma ko zuwa minti goma sha biyu sannan alfijir yana ketowa wajen karfe hudu da minti hamsin ko hamsin da biyu to awa nawa za ka awanni nawa za ka samu a wannan tsakanin Shi ne ladan da za a ba mutum wanda sallar isha'i minti nawa ake mata in ce wuce wuce a ce an yi kwata sallar isha'i ba ma masu yin kwata Allah na tuba hmm? sai dai wani wani bawan Allah a Masar da ake ce mishi Abidu Misr masallacin shi guduwa ake yi in aka zo sallar isha'i akan yi awa uku ana sallar ishiya, ko awa hudu sallar isha'i wani daga cikin yan uwa ta uban labari na je masallacin aka ce mu gudu da muka je tare da su an yi wani karatu a masallacin can ƙarƙashin abin nan ƙasa a cikin alkahira suka ce wallahi malam mu gudu kafin shek ya zo domin in ya zo dole sai mun tsaya an ce ya taɓa sauke bakara a raka'a ɗaya a isha raka'a ɗaya a sallar isha'i sai da ya karanta bakara duka sannan ya zo raka'a ta biyu karanta ali imran sannan kuma ruku'un ma haka yake kuma dattijo ne ko a lokacin ya kai shekara na ji shekaru biyu da suka wuce na gan shi na kimanta shekarun shi Allah kalli zai kai shekara kamanan saboda tsoho ne tuku gagin ana ce mutu abidu nisar yin eh, wani nan bayan Allah daban ne mu kaga a ce mutum yi wannan sallah asubahi kuma minti nawa ake mata ita ma ita aka mu dan tsawaitawa a ce to a mata minti ashirin wanda da wuya ma ake ce minti ashirin to amma ji baki ya laili tun da rufaffen isha'i har bayan sallar isha'i har zuwa asuba duk lokacin ta ne to za a ba mutum lada idan ya sallar jama'a isha'i haka nan kuma ya sallar jama'a ta asubahi وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل صلاة على المنافقين عشان صح الصحيحان بخاري مسلم رواية سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بحق النووي كمنافقين صلاة الإشاء وصلاة الفجر صلى الإشاء إذا صلى الصبح saboda ba za a gan su ba su kuma duk abin da ba za a gan su ba ba za su yi ba walau ya alamu na ma fihi ma la'atuhu ma walau habuban da sun san abin da ke cikinsu na wancan ladan da za a ba su na kiyamun laili duka na tsayuwar dare duka to la'atauhuma walau habwan da sun zo ko da da jan jiki ne su ja jiki su zo saboda ba za su iya zuwa ba amma suna son wannan daraɓatar bata da wannan ladan da aka tanada to sai su jawo jiki su zo shine al'abu wa inna ma tuqulat hatani salatani abin da yasa waɗannan sallolin guda biyu suka zama sun yi nauyi musamman ga min alal munafiqina ga munafiqai li'anna al munafiqa la yanshaqu lis salati domin shi munafiki in za a yi sallah bai da tsafashi wa idza nadaytum ila salati takhuduha huzuwan wa la'iba idan aka kira sallah sai su ɗauki sallah a matsayin abun wasa abun warki sannan wala ya tuna salata illa hum kusala ba sa zuwa sallah face sai sun ji kamar an sace musu tarfashin jikinsu an zare musu lakas sun ji ba lakka a jikinsu ana ce Allahu akbar hayya ala sala to sai su ji su kawai ana hayya ala sala lafazi ne na me lafazi ne na igra'i ku taho ku taho zuwa sallah to su idan aka yi musu wannan sai su ce a in suka ji ana cewa hayya ala sala sai su ji kama ana cewa ne hayya ala sila ko kuma kama ana cewa hayya ala salat as-salat ko as-sila kaga as-salat unuwa ce as-sata'u budaddiya wace hmm? hayya ala sila kaga unuwa ce yuslah تصلى نارا حانية تصلى هذا شيء ما أنت هيا على الفلاح سيزدك ما أنا شواني هيا هيا على الفلاح كمان أنت أجداجي لا سيابا لا شيء وما فعد كرسش إلا إذا رآه الناس سيئذا منافكي ليه كنت عليه سجنشي duk abin da ba za a gan shi ba shi wannan alama ce ta munafurci a zama kai da yancin da ba za ka yi ba dan uwa kai ba za a gani mutu kai ba za ka yi ba da Allah madaukakin sarki yuhibbu ibadahu al-asqiya al-akhfiya alladhina in qabu lam yu'lamu wa in hadahu wa in hadahu lam yu'lamu wa in ghabu lam yuftaqadu Allah yana son bayinsa al-akhfiya والاستماس هو يعيثا سناء الخير وسبينها إذا استشفعوا إذا استشفعوا لا يشفعوا إذا سكني ما شيء ثم نبغى أبغاك بسوء لأن لو كسبها متهني ولي ما ما سنصبع. أما لو أقسم واحد واحد منهم على الله لا أبرر لا تنس زيرا سوى أتكير أتكير تاتا tsakiyar kaka ko tsakiyar hunturu ya rantsuwa ce wallahi sai Allah ya ruwa a zariya wannan ala khilafi al'ada ya saba al'ada a zariya a ce a yi ruwa lokacin sanyi ruwan sama sosai to la abarra sai Allah madaukaki saki ya kubutar da shi Allah ba zai bar shi kunya ba ya ce wallahi Allah zai yi ruwa yau saboda waliyin Allah ne ya Allah amma bai bai na kansa idan yana nan ba a san yana nan ba idan zai nan ba a gane zai nan idan ya tafi a bashi beli ba za a bashi ba za a ce shi waye yana da gida a sokoro hmm? yana da gida a wuse zantu hmm? ko yana da gida a malali kaduna ko yana da gida a eh, gona ganye zariya ko yana da gida a GRA zariya ba da su ko haka alƙalai suke sako sharɗan boka ba in Allah za a ba da beli sai a ce sai ka kama mutum wanda ya kai level 14 a aikin gwamnati sannan kuma ya zama yana shari'i ya zama ya mallaki fili ko gida a unguwa kaza a gani mai daga to bishi la lalai la la eh. in ya ce a bashi belin wani ba za a bashi saboda ba a san matsayin shi a wajen Allah ba amma shi munafiki duk abin da ba za a gani ya yi ba ce ai su ne da shi ke isa ciwo ne a zuciya haka zo waje ka ce sai an yi na yi zantanka wani wasu sai bayani ya kira wani a ce mai mc na zo ya zo wanda a ka'ida kaga bai kamata ma a faɗi shi ba tunda ya saba alkawari ya saba alkawari an ce za a fara tara bai zo ba sai goma ko sha ɗaya sannan kuma yana zuwa sai ya bi ta inda za a gan shi a ce we highly recognize the presence of one one. ko ko appreciate na shirye mu kama kana ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce wa idza kamu ila salati kamun kusala idan suka tashi za su sallah to sai ka gansu sun miƙe an zare musu lakkan jikinsu ba shi a jikinsu suna jin lalata suna jin lalaci kusala malalata yura'unan nas domin su ɗabi'arsu ita ce nuna ma mutane abin da suke aikatawa wala yadkuruna Allah illa qalila sannan ba sa ambatan Allah sai dan kada yasa daga cikin alamar gane mutum ba munafiki ne? an ya kuna zakiran lillahi kafiran ya zama mai yawan ambatan Allah mai yawan ambatan Allah ai abin da sayyidina Ali radiyallahu anhu ya faɗi game da khawarij kenan khawarij aka tambayi sayyidina Ali radiyallahu anhu mutanen da suka masa zanga-zanga suka masa tsawaye suka fitar da shugabancin shi suka je suna kashe mutane eh? sai aka tambaye su aka ce ahumul munafiqun أهم الكفار مدى المم الذهبية كأشن سيروا على من نملا أهم الكفار سيتبل من الكفر فر كافرين ويسوني كافرين بأن الله كيما بيانا آه، سي آه، كافر سي سكا قجي بوا سي أكتش مس أهم المنافقون تسوني منافقين سيتي ليسوا بالمنافقين لأنهم يذكرون الله كثيرا والمنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا سوبا منافقين domin muna munafikai suna ba ta ambata Allah sai dan kadan amma su ko khawarij aksarun nan su qira'atan lil qur'an sun ga kowa karatu al qur'an amma wala yujuna wala yujawizu hanajara qur'an ba fahimta ba ta kuhu yanzu su kafar ta mutum su fitar da shi addini su halasta sa khawarij ke to shine sai aka ce masa sayyidina Ali radiyallahu anhu man hum ya amirul mu'minin fi khususuwai ce ikwatun lana bagaw alaina ɗan uwanmu ne amma suka mana hawaye suka yi mana zalunci su ne buga shi yasa da wasu malamai sun ɗauki wannan kaulin na sayyidina ali suke ganin babu bambanci tsakanin al da al kamar yadda mutaakhiru almazahir malaman baya da suka zo na mazhabobi haka suke hada su sai su kulla babi a cikin littattafan babu qitalil khawarij wal bughati babin yaƙar mutanen da suke khawarija da kuma buga amma hadisan manzo sama da yawa sun bambanta tsakanin waɗanda ake ce musu khawarij da kuma waɗanda ake ce musu buga ba wannan mutum nake ba to kaga la yakunu wala yakunu Allah illa qalilan saboda idan mutum yana son ya fita daga sifatun nifaqi to ya zama mai yawan ambatan Allah ya zama yawan karatun alqur'ani ya zama yawan istighfar ya zama yawan hailala ya zama mai yawan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da aka bashi ya adadi wanda aka iyakance masa adadi ya tsaya a iyaka adadin abin da ba adadi ya kai bakin shi ai ya bushe ya kai to kun ji wa salatul isha'i was subhi ta'ani fi zulmati su kuma sallolin asbahi da adadin isha su suna faruwa ne a cikin duhu cikin duhu فلا ينشط للمشي إليهما إلا كل مخلص ba wanda yake da nishadin su ba wanda yake da nishadin yin sai wanda ya kasance ne ikhlasi tafi bi ru'yati Allah azza wa jalla wahdahu li 'ilmihi bi wanda shi ya wadata da ganin da Allah yake masa dan Allah ne Allah ya san yana bauta mai ku ji wannan ka'ida tafi bi ru'yati Allah azza wa jalla wahdahu li 'ilmihi bihi shi mukulisi ne ikhlasi shine alladhi iktafa bi ru'yati lahi lahu li'ilmihi bihi ka wadata cewa Allah yana ganin ka ka wadata Allah madauki zaki yana ganin ka kuma shine ne saka maka ya za ka nuna aikin ka wajen wanda ba zai saka maka ba in ya gani zai ma ne duk wanda yake riya da yana tuno wannan zuciyar shi za ta daina riya wannan da kake nuna ma ba la yajzi zika ba zai saka maka ba wajazi ka raka wanda yake saka maka yana ganin ka to kai ka tatlubu ru'yata ghayri jazika wa tansa ru'yata jazika hmm? ya za ka nemi ganin wanda ba zai saka maka ba ka manta da ganin wanda zai saka ba wanda zai taimake mu sosai mutum zai taimake mutum sosai a wajen ikhlasi wane ba shi zai saka mun ba ba shi nake ma aikin nan ba mujarradin abin da zai yi shine ya reni da baki kuma ya ban nan ma ba dole ba ne don ba shiga zuciyarsa ba yana iya yabo na amma kai ya yi ke da dahani bi amma Wai subu ne fi a baki ya daina amma a zuciya zagi na yake kada shi ne wannan so duka mai ikhlasi shi ya yadda ya zo sallar isha da yawan mu ba za mu gane wannan karatun ba a wannan zamanin domin mu yanzu muna rayuwa ne a birane da inda ake da fitullu to amma ka je ƙauyuka inda za ka tarar da babu fitila babu lantarki sannan masallacin a cibal bale yake da shi sai ka zo masallacin sannan za ka ga wuta a cibal bale da yawan ko su ba su san a cibal bale ba ma wuta a cibal bale wuta a cibal bal yanzu ba ta sai ka je can ƙauyen kayayyauki da za ka same shi a cibal bale to ita ake sawa a masallaci ko da ka sai a gama sallah ba wani bai san waye wancan a can ba ko musamman a ce wata ya shiga duhu ba wanda zai gane wani sai ai sallah ba ne shine shine shine shine can ai hadisin kana son ka fahimci wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ba da labari cewa wa amma al-fajr fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalati manzo sun yana sallatar asbahi bi ghalati tsananin duhu sai aka ce fa yashhadu ma'ahu nisa'un min al-mu'minati ma ya'lamuhunna ko ma ya'rifuhunna ahadun min suzo ghalat su zo masallaci mutalaffi'atun bi mughutihin sun lullube da mayafin su ba wanda zai gane su saboda su kaga su lokacin su kenan sannan ka dauki hadisan wannan magana da na shi take faɗa take cewa wal buyutu fi na idin ko yau idin laysa fiha masajid a lokacin gidajen mu ba kullu to lokacin za ka gane wannan maganar da al'imam ibn rajab alhamdulillah rahmatullah alaihi yake amma a yanzu wani garin gaya na ba bambanci tsakanin rana da dare saboda haske ko ina to wa sawabul bashi ila almasajid fi zulami ladan halartar masallacin fi a cikin duhu annuru tammu fi zulami qiyamati Shi ne a ba mutum haske cikakke a lokacin dukkan tashin alkiyama idan kiyama ce duhu ce duhu to idan kana zuwa masallaci ka halarci sallah to sai Allah ya haskaka maka shi ne lada tunda kai hakuri da duhun nan to sakamakon da Allah zai maka a filin tashin alkiyama tashin farko shi ne ya sa ka a cikin haskensa kai ba shi ba a kabari ai manzo sama ya faɗi a cikin hadisi cewa sallah za ta zo sannan kuma sama ya ce wa salatu nuru sallah haske ce sallah haske ce haske malam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi a cikin asrarus sala yake cewa nurun fil qalb wa nurun fil wajhi wa nurun fil qabri wa nurun fi al-mahshar Allah haske ce ita a cikin zuciyar mutum ne yin ta shi yasa Allah ce inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar da alfasha da almunkar suna cin azzulumat abin alfasha da kuma abin kitanin suna cikin dukkan to sallah ita kuma sai ce tanha anil fahsha'i wal munkar saboda hasken da take da shi a zuciya sannan haske ce ita fuska me yin da yana bambanta da wanda baya yi sannan haske a kabai sannan haske a almahshar a filin tashin alkiyama Allah haram wannan hasken kama fi sunan abi dawud wa tirmidhi an buraida an annabi sallallahu alaihi wasallam yadda zo a cikin sunan ba ba sunan a cikin sunan abi dawud haka nan sunan tirmidhi da wasu littafai eh, kusan hadisin an samo shi daga sahabbai kusan guda goma sha ɗaya bayan hadisin buraida buraida ibn al-husayb al-aslami buraida ibn al-husayb al-aslami sahabun manzal sama ne lokacin da manzal sama zai yi hijira zuwa madina to ya gamu da manzal sama a wani gari da ake cin al-ghani a nan ya musulunta to amma bai isa madina ba sai bayan an gama uhud shekara ta uku sai ya isa madina wasu kuma suka ce ya musulunta ne bayan badar amma dai kauli rajihi da mafi mafiyancin malaman tarihi suka ambata ya musulunta ne lokacin da manzala sama ya zo zai wuce ta garinsu garinsu ana cin shi alghamin gari ne da ke cikin hanyoyin makka zuwa madina So, da game da manzala su suka ya musulunta da ya musulunta amma bai je wajen manzala sama ba sai da aka gaba uhud eh, ko badar amma duk da aka sai da ya halarci ya kuka guda goma sha shida tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake faɗi daga baya kuma baya rasu manzo sama ya koma fasa basaratul ira a can ya koma ya je ya zauna ya ci gaba da rayuwa har zamanin sayyidina Usman ibn Affan yana daga cikin waɗanda suka yaki Khurasan Khurasan da manyan manyan malamai irin su Abdullahi ibn Mubarak su suka bude garin Khurasan wanda Khurasan ɗaya ne daga cikin garuruwan abin nan farisa hmm? saboda haka daga can kuma bayan nan ci gaba da rayuwarsa har zamanin yazid ibn muawiya a zamanin yazid ya rasu ya rasu shekara ta 63 hmm? bayan hijira shi ne burai da ibn sosai? to bayan sun samu waɗanda suka goito wani anas ya goito hadisu duk da malamai sun raunana hadisu aka abu jarda wai mu ibn zai ya ruwaito hadisin haka abu sayyid al-khudri haka abu huraira radiyallahu anhu haka aisha radiyallahu anha haka abu umama al-bahili haka umar radiyallahu anhu haka ibn umar haka zaid ibn harisa haka ibn abbas eh? haka abu musa al-ash'ari sun yi riwayar wannan hadisi an ruwaito wannan hadisin daga wajensu sai dai kuma duk da yawansu su isnadan suna da rauni amma sanadin eh, riwayar da ta zo ta borai da tubin al-qasai mala albani ya inganta ta a cikin littafansa ba ɗaya ba ya inganta a cikin sahihu a sunan abi dawud ya inganta a sahihu jami'u tirmidhi ya inganta a cikin sahihu eh, abin nan sahihu sahihu ibn majah sannan ya inganta shi a cikin sahihu jami'u sahih duka hmm? da hadisi ne sahihi hadisi kuma yace bashirul musha'in fi zulal ila al masajid bin nur tam yawm al qiyam hadisi kuma yace in kaga mutanen da suke zuwa masallaci a kafa a lokacin da kake duhu to ka musu bishara da da haske cikakken haske a cikin ba a daukewa wasan duniya da yadda yake gani shi a rana yana ɗaukewa, ta kan tafi ta huta ko ta tafi wani garin a daina ganin ta sai a shiga du ko eh, ita dai kullum take fitowa an yi ta fito ba sai a ce ta yi zazzabi shi ya ma wani yake kyau kun kashin su ta maharu kulla ne wala ta ku fi tagayyuri kai hilali kullum ka zama kanana ka zama kaman wata eh, jinjirin wata ya taɓoyewa sai ƙarshen wata a gan shi ko kuma farkon wata amma ka zama kamar rana ta zuhabu kulle yau ne kowace rana ka zama kala kala bayyana amma ita ma ba ta nan nan kuma akwai ranar da za ta zo ba ta da shamsu kuwirat kagani to bashir al-mashai al-mashai jami'i na al-masha'u al-masha'u tafiya da kafa jami'a abin nan musiga eh, ce ta mubata ta mashi ي أ ت ي مشاء مشاء المشاءون ب ا ل مشاء بنميم مشاء أ كثير الخطا كثير المشي من يوم تكيا بنميم دومين يزيد هذا ان نميمان شيا هذا فتح هذا مشاء وعمت بشاره بالقران القبال كياما سوى ذا شفاء ا وخرجه ابن ماجه من حديث سهل بن سعد وقد روي من وجوه كثيرة وسوني ولا تنهيوين لما قعمتها وفي بعضها زيادة يفزأ الناس يفزأ الناس ولا يفزؤون يفزأ الناس ولا يفزأ ولا يفزؤون ذاك ga mutane ana duhu سوس sun tsorata amma su wannan ba sa tsorata سو su su ba su la yahzunuhum yafza'un nasu mutane za su firgita a ranar tashi alkiyama wa hum wala yafza'u amma su ba za su firgita ba duk wannan ziyadar malamai sun yi magana kanta cewa tana da rauni hmm? tana da rauni amma dai a takaice eh, halalar ita ce ne bashirin masha'ina إلى المساجد في الظلم يوم القيامة بالنور التام كو بالنور التام يوم القيامة وأن سكي تفيها مثلا شيء أشكين له كمس بشارة شوى إن الإنساس الله زي باس وانا حسكي tun suna zuwa masallaci cikin duhu a duniya sakamakon da Allah zai ba su shine sai ya ba su haske cikakken haske ranar gobe alki Allah mu الإمام إبراهيم بن يزيد النخل يناتشيوا وكانوا يرون بقما تم صحبي سنكسن شيء إذن تاجي يشي وكانوا يرون يقصد علماءهم الصحابة إذا نفهم ما لمنس صحبي أن المشي في الليلة الظلماء موجبة صحبي سنكسن شيء سنا شيء وين تكتاكي أتكن جريمي دهو موجبة أي يعني توجب المغفرة yana sa mutum ya samu lada yana sa a gafarta mutum zunubansa a taka cikin duhu a tafi masallaci mun gane وروينا عن الحسن قال أهل التوحيد في النار لا يقيدون ما توحيدي أشكم متع إن جانب الحسن البصري لا يقيدون أي أشكم أكيد أهل السنة والجماعة في نار أصاة المؤمنين akwai wuta da aka tanada saboda wanda suka yi sabo amma suna da imani a duniya wajen sakon mutum sai Allah madaukakin saki idan Allah bai sa za a cece shi kafin ya shiga wuta ba sai a sa shi shiga wuta domin ya je ya dan yi roman in ya je dan yi roman na wasu shekaru ko kwanaki ko watanni sai Allah madaukakin sarki ya sa ya fita daga wuta a hukumar da shi aljanna to a cikin wutar inda Imam Al-Hasan Al-Basri la yuqayyadu masu tauhidi ba za a ɗaure su ba hmm? ai Allah yana ba mu labari cewa yan wuta za su kasance fil ablali wasalafi yushabu za a daure su ne da satarai da marruka da kukumai a tafi da su wuta to su ahlus tauhidi la yi yuqayyaduna na nar ba za a daure su ba wa yaqulu al khazanatu ba'dhum li ba'd suka ce sai zabaniyawa masu tsaron wuta sai su ce ma junan su qalu haula'i la yuqayyaduna wa haula'i yuqayyadu wai me yasa waɗannan su a daura waɗannan kuma ba a daure su ba fa yunadihim munadin aka ce sai wani ne kira ya kira inna ha'ula ita nuyar fi zulamin layli ila al-masajid ai waɗannan sun kasance ne suna tafiya a cikin duhun dare domin zuwa masallaci shi yasa ba za a ɗaure su ba Allah madaukakin sarki yana jin kunya a ce kana zuwa masallacinsa a cikin duhu sannan kuma dan kayi laifi wani laifin mutum ya shiga wuta kuma Allah ya sa a ɗaure shi ba za a shi ba kaga wannan ai kama da duniya wal iyazu billah an ka je gidan yari haka za zaka ga mutane aji aji akwai wanda a gidan yara hadda talabijin suke da shi yi talabijin ɗinsu da komai suna kallon labarai suna da komai sai ji an hana su hurriyatu al-muhuri wannan hurriyar ta su right of movement ita ce aka hana musu da musiba ce a cikin an tsaye da kai waje ɗaya ba za ka je ko ina ba musiba ce eh, mafi yanci za a ba da labarin lockdown ko ba ce ba da ɗan adam baya gane ni'ima ce ta muhuri ni'ima ce shi idan musiba in wannan Allah ya jarrabe shi da ita wani iyaz billah Allah ya tsare mu to yana gidan yaron amma komai akwai yana kallon talabijin da san abin da ke cikin duniyar nan yana da sauraron rediyo wani kuma ba a ɗaure yake to haka wuta Allah shi ta. كما أن مواضع السجود من عصاة الموحدين في النار لا تأكلها النار كما يدى حديث يزوشي ودورا غندا سجدا متابة ذات الشيء masu sabo daga cikin masu tauhidi in sun shiga wuta duk inda aka yi Allah su jana a wuta ba za ta ci ba goshi da hanci hannuwa guda biyu ta fi taki an tafukan hannu guda biyu gwiwoyin kafa guda biyu sannan da gaban kafa guda biyu saman yasu duka waɗannan ranar gobe alkiyama ko mutum ya shiga wuta to Allah ba zai kona waɗannan wuta ba za ta ci su da nassin hadisi sahihi kuma hadisi yana cikin bukhari yana cikin muslim riwaya sajiduna abu huraira hadisi ne mai tsawo وكذلك الأقدام التي تمشي إلى المساجد في الظلم لا تقيد في الماء وحكى ننصوما أقافا أكيد أكيد سوء zuwa masallaci a cikin duhu a je masallaci domin sallah isha a je masallaci domin sallah asubahi su ma ko da Allah ya kaddara mai su ya shiga wuta to ba za a daure su ba ba za a sa musu mari ba wala yusawwi fil azabi baina man khadamahu wa baina man lam yakhdimhu wa in azzabahu ka'ida Allah ba zai daidaita tsakanin waɗanda suka masa hidima da waɗanda ba su masa hidima ba ko da ya je ma waɗanda suka masa hidima zaba. Hmm. mutum ne ba da misali walillahi masal ta'ala ai adalci na hukunta cewa kasa wasu su zo su maka ƴaƴan ka sai tura su je gona su aiki waɗanda kawai sai suka tsaya kai suka ana sanuka kawai suka ci gaba da sanuka suna zunguransu har yamma ce su kuma waɗancan suka je suka yi aiki amma a cikin yin aikin nan a shi wasu daga cinsu ba su iya aikin ba kawai sai su ga shinkafa ko sai su sare ta kawai su ga shinkafa ta fara girma shinkafa ta noma kawai suna sai su sare shinkafan nan kawai ka zo kashi gari ke giwaya wani aikin da suka yi kuma ga an jigirba shinkafu sai ka fara su da waye da waye suke wannan aikin su suna jin daɗi za ka sa musu albarka shi kenan kawai sai su ce mu ne da wani ai wani da wani ma jiya ba mun manta ba mu faɗa ma ba su ba su zo ba sun tsaya da muke dawowa sai muka gan sojan su nuka suka gan mu shine muka dawo gida to sai ka hada suka ce waɗancan sun yi aiki sun sun dan ta shinkafa sai ka ce irin azabar da zaka musu irin azabar da za ka mu waɗannan suka tsaya su nuka العدل لا ya لا يقتضي هذا عادل شي بايا كنت هكذا العدل لا يقتضي هذا وألا من بكين سلكي عادلين Allah baya zalunci so daga wanda ya bi Allah ya bauta ma Allah ko da Allah zai masa azaba to azabar shi ba zata ta zama daidai da wanda da dai ta bai shi yasa malai azhabi rahmatullahi alaihi yake cewa ko da musulmi wata bid'a bid'ar da ta kafirtar da shi wallahi kafircin shi bai kafircin wanda bai taɓa musulunci ba da musulmi akwai da musulmin da mubtadi'i ne bid'a sa ko ha. to mu'amalar da Allah zai yi da shi ba za ta zama daidai da mu'amalar da wancan da zai bai tabbe ko musulunci zai ta kai da Allah ba haka yau za a je cikin Wasu wannan abu ne abin lura sosai Shi ne sai ka baiti ki cewa man kana fi shafihi muhsinan kaifa yakunu idza ma rabi. wa man kana fi shafihi muhsinan shi fa wannan da nake yaban in ka zama a cikin fushin shi to yana zama maka muhsinan zai kyautata maka yana hushi da kai amma kuma zai kyauta ba ka masa laifi amma zai kyauta ta maka to kaifa yakunu idza ma rabi. to ya kake tsammanin sa idan ya yarda da kai ba hushi yake da kai ba yinsa ne ka saba mishi amma ya kyautata maka ne kake tsammanin ku zai masoyansa ka ga wannan ba sai an faɗi ba ka saba masa amma ya kyautata maka to in kuma kai masoyinsa ne ya yarda da kai to ne azumi zai ma kaga an ta'aula bil ihsani ya annaka maghdiyun kai ka fi cancanta ya kyautata maka domin kai ya yarda da kai so da Allah shi taimake mu Allah madaukakin sarki ya ba mu lada ya taimake mu ya sa mu cikin bayinsa waɗanda suke aiwatar da irin waɗannan ababe za su samu daraja a wajensa kuma ya gafarta musu zunubansu wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah